ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan gari na kumo barkanmu da kasancewa a yau ranar uku ga watan ramadan shekara ta bakwai. hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa yau shine darasinmu na farko a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government karatu na mata da muka saba muna yi duk shekara-shekara ina fatan mun shekara lafiya embali jamko nauro no munyal nawa reki in e, gaɗi shekara jam na bacci no balɗe moɗon ko ɗume ko ɗume jam ni ko to wallahi mi yetti allah hokku allah hokku laada allah wonju jubaraji. allah hokku juutal balɗe allah hokku en jam allah jaɓu sumaye em allah allah allah hokku en albarka to mi yetti fa fulfulde kam fulfulde am ɗum seɗɗa yimɓe kano ñaami fulfulde am kam fuu wallahi sai dai munyal kawai eh to miyatti eh Allah saka da alkhairi iyayena mata dattawa masu shekaru kakannina da iyayena na nan hannun dama kuna lafiya duk kowa kalau ko kuma na nan bangare na na dama duk kuna lafiya ko kowa da kowa lafiya kalau ko to Allah ya saka da alheri ina addu'a duk wacce ta rasu a shekarar bara muna tare da ita kafin bana ɗin nan Allah ya mata rasuwa Allah ya yafe mata Allah ya sa ‘yar aljanna ce Allah ya ji kansa da rahamarsa duk mazajen da suka rasu Allah Allah Allah Ubangiji ya gafarta musu yara da suke zuwa karatu nan su ma wanda Allah ya ɗauki rayukansu Allah Allah Allah ya musu akuwa mu kuma numfashin da Allah ya jinkirta mana ya bamu Allah ya daɗa ƙara mana Allah ya daɗa yinka mana Allah ya bamu abin da za mu ci Allah ya bamu abin da za mu sha Allah ya bamu abin da zamu yi rayuwa Allah ya raba mu da cututtuka Allah ya raba mu da larurori ina roƙon Allah duk wacce take da larura ko take da ciwo Allah ubangiji ya warkar da ita ya Allah ya warkar da ita mu ma Allah ya warkar da mu kuma muna godiya da addu'a ta musamman ga hukumar wannan masallaci Masjidul Ansar wanda suke kulawa da yin wannan karatu da kuma 'yan hizban mu da suke zuwa duk shekara suke kulawa da mazansu da matansu da kuma ainihin 'yan social media ɗinmu da suke kafa kyamarori da wayoyi suna ɗauka don yaɗa wannan karatu kowa da kowa muna masa addu'a da fatan alkhairi ni ma da nake karatun ina yi wa kaina addu'a da fatan alkhairi Allah biya mana bukatun muna alkhairi to yau ma za mu fara insha Allah shine darasin mu na farko kamar yadda aka saba za mu rinka yin karatu kuma muna yin tambayoyi yawwa bana ma na zo da kyaututtuka na suna nan ajiye zan yi karatu zan yi tambaya idan muka yi tambaya wacce Allah ya bata dama ta amsa to akwai ɗan guzurin da aka zo mata da shi don haka sai a kula da kyau a saurari karatun nan a fahimci mai ake yi muna fatan Allah ya sa a dace ga 'yan hizbanmu nan muna fatan za Allah za ku ba su haɗin kai don Allah ku ba su haɗin kai in sun ce a zauna a zauna in sun ce a tashi a tashi in sun ce a yi shiru a yi shiru idan suka ajiye mutum inda suka ajiye shi hakuri ya zauna ko ni nan suka ce malam gyara zaman ka koma ta bangare kaza dole in tashi in gyara ina fata ana fahimta to ku yi hakuri Allah sa albarka ga rumfa kuma nan Allah ya sa banaka an samu ina muku murna wallahi Allah ya sa albarka mu yi addu'a ga wannan bawan Allah da ya taimaka mana akai wannan rumfa Allah ya bashi aljanna Allah ya masa inuwa a gidan aljanna kuma muna fatan za ku kula da wannan rumfa insha Allah ku sha inuwan kulami mai lafiya wallahi da na ganta na ji daɗi kwarai na ce a ah, bana kan mutanen nan suna cikin gata Allah ya sa albarka Allah ya ƙara lafiya da imani to gode kwarai da gaske a yau darasinmu na farko insha Allah ta'ala za mu yi magana ne akan wato amfani da albarka da alheri amfani da albarka da alheri da yake cikin aure dukanku mafirin jayen ku matan aure ne idan ma ba matan aure ba ne kun taɓa yin aure idan ma ba ku taɓa yi ba to nan gaba za ku yi aure idan namiji ne yake ji na shi ma ko shi mai aure ne ko kuma ya taɓa aure ko kuma zai yi aure muna so mai bayani akan me yasa shari'a ta ce a rinka yin aure kuma me fa'ida me amfani me albarka me alherin da yake tattare da gidan aure da zaman aure me amfanin namiji yayi aure kuma me amfanin ita mace ta yi aure ta zaman aure wannan ibada ta aure ita nake so na yi magana a kai saboda wanda ba ta da aure ta sani akwai alheri mai yawan gaske da ya kubuce mata wanda kuma take da aure to ta sani tana cikin ni'ima tana cikin albarka duk da cewa akwai kuncin rayuwa da matsin rayuwa da damuwa da ake gamuwa da shi daga bangaren wasu mazaje sannan kuma mazaje waɗanda za su yi aure sai su daɗa haɗa kuɗinsu su tanadi kuɗi don yanzu aure baya yiwa sai da kuɗi ko ba haka ba yawwa su tara kuɗinsu mai yawan gaske kuɗin sadaki mai kyau kuɗin gida mai kyau da abinci mai kyau ta da za a kawo maka 'yar amaryarka to dole kai ma sai ka kula da aljihunka haka ne ko ba ka bane yawwa dan ba mu yadda a zo a aure a bar mace cikin matsi da kunci ba ai aure a kyautata wa mace ai aure a ba wa mace gidan zama mai kyau ai aure a ba wa mace abinci mai kyau ai aure a ba wa mace sutura mai kyau ai aure a kula da mace a lailaya ta a rarrashe ta a zauna lafiya da ita dan ku ita ce gida idan ba gidan da babu mace babu gida duk gidan da mace ta kule ta rufe shi sai ku ga yana yana yana dotti don haka maza ku kula da matanku amana ne Allah maɗaukin sarki ya ɗora muku kuma akwai alheri a cikin auren da za ku yi da kuma auren da kuke yi malamai ba su yi saɓani ba cewa lalle aure dai ana so a yi aure duk duniya duk malaman duniya sun yi ittifaƙi cewa ana so a yi aure النكاح mustahabbun wa an so ayi aure kuma abu ne wanda yake akwai lada a cikinsa. aure kasirul faba'ili yana da falaloli da yawa wanda ni ban isa na yi bayani akan falala aure gaba ɗaya ba sai dai in dan tsakuro muku abin da ya sauwaƙa na yi muku bayani amma falalar aure da alherin da ke cikin aure wane ne daga cikin falalarsa da albarkar da ke cikin aure akwai alwaladu samun ɗa iyaye na mata ku ji da kyau daga cikin dalili da fa'ida da amfanin mace ta yi aure shine ta haihu shi ɗa da kike gani albarka ne alheri ne ɗa ko ɗiya rufin asiri ne a gare ki a gare ni samun aure mutum ya haihu abin a yi masa murna ne me yasa na faɗi wannan saboda yau an wayi gari yau an wayi gari masu aure suna gudun 'ya'ya yau an wayi gari ba a son haihuwa yau an wayi gari mace mai yawan haihuwa ma mijinta yana kyararta ke da Allah gafara ba ki da aiki sai dai yawan haihuwa kama kaza a ci mutuncin mace wai saboda wai tana wai yawan haihuwa wannan jahiliya ne wannan rashin addini ne wannan asara ce maza ku daina aibanta matanku saboda Allah ya musu arzikin haihuwa kuma mace mai haihuwa mai albarka kenan kamar yadda ake son akuya mai haihuwa tinkiya mai haihuwa saniya mai haihuwa matukar Allah ya ba da dama a haihu Allah ya bada abin da za a ciyar da su a shayar da su ba ni na faɗa ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ta yaya za a samu nasar kasratul nasar shine ta hanyar haihuwa ai naƙuda a haihu a yaye Allah ya sa albarka bayan an huta a ƙara haihuwa a ga 'ya'ya musulmi alhamdulillah a ga mata musulmi alhamdulillah inda ba a haihuwa da yanzu kwa zo ku zauna a gabana inda ba a haihuwa ni na zo zauna a gabanku ni ma a garin da aka haife ni a yi da ba a haife ni ba da na zo to yaya maza suke toshe matan su hana su haihuwa ke kuma da ke nake da ba ki da wayo ba ki da basira kina ƙauyen ga ki a birni amma ba ƙauyiya daga yin aure miji ya je ya ɗauke ki ya kai ki gudun allura a soka miki allura hana haihuwa ya kashe ki ya gama kashe ki kuma karki aminta da ke nake wanda daga yin aure an je an baki kwayoyi kina sha ke ba baki sani ba kina haihuwa ba ko baki haihuwa idan mijin baya san auren me yasa baya san haihuwa me yasa ya aure ki a gaya mini me yasa to 'yan mata suna kuskure daga yin aure ranar farko wai sai ta je a ɗirka mata allura wai kada ta haihu wata daga nan wallahi mahaifar ta toshe kenan har abada ba za ta haihu ba a yi ta addu'a a masallaci a yi ta raba karago da kuli-kuli a yi ta raba wannan ana neman addu'a a yi ta turo wa malam abdalla don allah a yi mana addu'a allah ya ba mu haihuwa ashe ita ta kashe kanta tun farko duk shekara sai an aiko mana takardu a gurin nan da haka don allah ku kiyaye kuma namiji zalunci ne wannan haka kawai daga auren mace ya je ya kama ɗirka mata allura wai ya hana ta ainihin wato a haihuwa samun zuri'a alheri ne samun zuri'a albarka ne kamar yadda manzan Allah sun sami ci ya ce fa inni mukatiru bikum al-umama yawm al zan yi alfahari da yawanku a gaban al'ummomi ranar tashin alkiyama don haka Abin da ake da buƙatar manufa na aure shine baka'un nasli a samu hayayyafa a samu yaduwa bari ba ku tarihi a lokacin fir'auna bokayensa suka ba shi shawara cewa idan ka bari mata suna ta haihuwan 'ya'ya maza a samu wanda zai zo ya kwace wannan kujera taka yace ce kujera ta aka ce kwarai kuwa ya ce to duk matar da ta haihu a ɗauki ɗan a yanka shi kamar yankan rago a a jefar da shi haka aka yi ta yanka jarirai bila adadin ƙur'ani ya taba da labari yuqattiluna abna'ahum wa nisa ahu suna kashe 'ya'ya maza suna barin 'ya'ya mata suna rayuwa wai don ita mace ai ba za ta zo ta kwaci mulki ba ita mace ai ba za ta zo ta nemi sarauta ba kin da maganin mace ta zo tana ana rikicin sarauta da ita sai da ya gama kashe mutanen garin sai wani suka ce suka ce ranka ya daɗe ka ga rashin haihuwan nan ko kuma kashe 'ya'yan nan fa zai ba da matsala za a wayi gari a garin nan nan da shekaru masu zuwa shekara arba'in shekara hamsin wallahi sai ka rasa ɗa namiji yana yawo a titi duk ka kashe su to koma yanzu abin da ke faruwa idan kuka hana haihuwar to za ku rage yawan al'umma musulmi kuma za ku gadar da masu rauni ai wanda suke yanzu din ai za su tsufa ko in suka tsufa wa zai gaje su ita wannan matar da kika batta yanzu ai za ta tsufa idan kika ki haihuwa to wa zai gaje ki don haka yana daga cikin manufar aure baka'un na sani a haihu Allah ya sa albarka a rayuwa da wahala wallahi ana cikin matsi ai kwarai kuwa da 'ya'ya ma akwai matsi rashin 'ya'ya ma duk akwai matsi amma abin da ake so Allah ya ba da abin da za a ciyar da su Allah ya bada da abin da za a shayar da su wannan shine abin fata kuma shine abin so amma ku daina kashe 'ya'yanku wala taqtulu auladakum min imlaq a wata ayar wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe 'ya'yanku saboda talauci ku daina kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron talauci da yawa ana samun maza suna rikici da mata ni dai ban san iya adadin mace da ta kira ni a waya tana kuka cewa gashi ta samu ciki mai gidanta ya ce wallahi ko ki zubar ko a bakacin aurenki wannan masifa ta yawaita namiji ya ce wa mace wai ta ɗau ciki da ɗan cikinta wata biyu wata uku wata hudu wata biyar ya dan fara dagawa kina kallon cikin ki mai gidan ke ce ki je ki shekar da shi ko ya sallame ki wata ma a wajen shekar da cikin da zubar da cikin za ta faɗi ta mutu ita ba. ba daidai bane maza ku daina yin wannan me yasa mai gida zaka ce yanzu bar bana son haihuwa ni ban hau ni ban auro ki dan ki doki ta tara min yaya ba wallahi haka maza su ga mata yau ke sani yana gaya miki wannan namiji ne wannan mutumin kwarai ne shi yasa mun gaya muku duk lokacin da mata za ku yi aure ku rinka wa za ku aura ba rigar ba ne ba hulan ba ne ba zaƙin bakin ba ne a'a meye aƙidarsa meye manufarsa wannan hiran da kuke yi na banza hiran ganin kwalliya hiran ado da hiran barna da hiran saba wa Allah da ake ku tattauna akan abin da zai amfani rayuwarku ki gane hankalinsa ki gane tunaninsa dan kane ya zuwan ya aure yake gana miki azaba wallahi kwanan nan wata ta gaya mini ta malam ya je ya sa an ɗinke mahaifata ya hana na haihuwa ya takura mini ya ce in na haihuwa ana cikin haka sai gashi ya je ya karo aure yarinya kan ta buɗe ta sai haihuwa take ta yi ta akai akai ya yi magana ta ce sai ce ya ishe ki haka ke ɗin naki ya isa haka ashe ba 'ya'yan ne baya so ba 'ya'yanki ne baya so daga ƙarshe namijin da baya son haihuwa sai ya je asibiti a fiɗiye shi kamar yadda ake fiɗiye ɗan bunsuru ya je a fiɗiye shi ta yadda ba zai haihu ba shi kenan ba zalunci ne ku ƙasa mata suna zubar da ciki sun ɗauki ciki zalunci ne bai halarta ba wallahi in takaice muku ko wallahi akwai wanda sai da ta kai ga ni da su muke magana na ce masa ba dai kana jin tsoron wahalar ɗa ba ke idan kin haifi ɗan a kawo mini ran da aka haifa zan ɗauki nauyin sunansa kuma zan ɗauki nauyin karatun yaron in Allah ya sa da iya rayuwarsa iya rayuwarsa wallahi sai da na gaya masa aka yi ce to to na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri shi ne aka samu lafiya Allah ya taimake ni ma ba sake dawa ba har yau an haihun kuma ana ta ana ta abana watakila Allah ya buɗa masa da Allah a gyara abu na biyu a cikin fa'ida na aure akwai samun muhabbatullah wa muhabbatu rasulillah son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya yi aure Allah yana son sa duk wanda ta yi aure Allah yana santa annabi yana son ka annabi yana son ki akwai ibadar da ta wuce akwai falalar da ta wuce ka aikata wani abun da Allah zai so kai kaunace ka amma wannan abun ana ta ɓoye shi wa mutane ba a so su sani ana kwadaitar da su da zina ana hana su aure an sa su zina amma an hana su yin aure wanda wannan ba daidai ba ne wannan zalunci ne wannan cin amana ne a hada a yi aure amma a saki zina a kyale zina taitai a aibanta aure amma 'yan mata suna ta zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke duk wanda ya abinda Allah yake so to Allah ubangiji zai so shi kuma Allah zai kaunace shi abu na uku akwai ɗalabu tabarruki bidu'a'il waladi salihi wa shafa'ati bi mautil waladi safiri abinda wannan karatu yake nufi duk wanda ya yi aure to ya nemi tabarruki ya nemi albarka ne ya nemi albarka da addu'ar ɗa salihi da kuma ceton ɗan ƙaramin yaronka da ya mutu fashin bakin zancen shi shine duk wanda Allah ya bata dama ta yi aure ko ya samu ya yi aure ɗanka salihi ɗanka na ƙwarai ɗanka mai zuwa masallaci ɗanka mai karatun ƙur'ani ɗanka mai ibada in ya ɗaga hannu ya maka addu'a ya roƙon maka Allah Allah yana karɓa waɗannan yaran da kuke renawa idan sun yi muku addu'a Allah yana karɓan addu'a daga cikin manufa ta yin aure akwai neman addu'ar ‘ya'ya ba irin ki ba wadda kullum aikinki sai tsine wa ‘ya'yanki Allah ya tsine miki Allah ya tsine maka ki daina ba kyau ba a tsine wa ‘ya'ya mata jahilai mata marasa zuwa makaranta marasa ilimi su suke buɗe baki suna zagin ‘ya'ya ku nemi albarkar addu'ar ‘ya'ya sannan wani albishir da annabi ya mana sallallahu alaihi sallama duk wanda ɗansa ƙarami kafin ya balaga ya mutu duk wanda ƴatta ko ɗanta ƙarami kafin ya balaga ko kafin ta balaga suka mutu to wannan yaran su za su cece karan tashin kiyama Allahu akbar labari mai daɗi kun gane mai ake nufi kuwa manzo Allah ne ya faɗa duk ɗan ƙaramin yaron da ya mutu ina matan da 'ya'yansu suna ƙanana suke mutuwa kar ki kuka ke farin ciki ina iyayen da 'ya'yansu ƙanana ne suke mutuwa duk wanda 'ya'yansa ƙanana suka faɗi suka mutu to wannan 'ya'yan za su zama ceto a gare shi ranar tashi alƙiyama su za su wuce su ce ya Allah ga babana a sa shi aljanna ya Allah ga mahaifiyata a sa ta aljanna Allahu akbar yanzu dan Allah jama'a akwai asara akan aure ko wannan kaɗai kika samu sannan dan ɗanki jariri ya mutu akwai asara dan ɗanki mai rarrafe ya mutu akwai asara dan yarinya ki karama mai zuwa makaranta ta mutu akwai asara ba asara a ciki akwai ciwo da zafi amma kuma lalle ƴaƴa ƙanana suna ceton iyayensu ba ni na faɗa ba annabin rahama ne sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani dan haka ko dan wannan kishin ai mace ta su in ta yi aure ta haihu ke an je an toshe ki an je an hana ki haihuwa kina murna wai ke inda ya namijin wannan zamani ne sai ya gama amfani da ke ya kore ki wallahi yau ita ma mace da bata da haihuwa ba ta haihuwa a gida yaushe ma ta samu wani matsayi a gida wallahi dare ɗaya zai je gano wata ya kore ki sai wai damar mai aikin banza ba ta da yaya ba yaya wajenta zan yi magana ah, ba ta da yaya ba ta zaba haihuwa ba bi ta ki bi an kore ki amma inda ya'ya ya'ya security ne wani lokacin a kyale ka don dole ma saboda ya'yanka wallahi duk wanda Allah ya taimake ta ta shimfida ya'ya a gidan miji in Allah ya sa da za a yi wahala a kore ki saboda ko za a fada za ke za ce to yanzu in na kore ta wa zai kula min da ya'yana ka kore ta ka ga matsala kin ga sai ki ci albarkacin 'ya'yanki duk rashin kirkin ki kuwa ba cewa ne ki rashin kirkin ba ashe samun ƴaƴan albarka ne wani lokacin idan uba ya tashi zai ci mutuncin mata idan ya ga 'ya'yanta gandan gandan sai ce kai kada 'ya'yana su yi mun bore kai kada 'ya'yana su ce na cuci uwarsu Ƴaƴa alheri ne ‘ya'ya albarka ne wani lokacin ubansu zai faɗi ya mutu ya barki idan ya faɗi ya mutu ya barki ‘ya'yankin nan su ne za su kula da ke su gina miki gida su baki abinci su kai ki umara su kai ki hajji su baki kudin magani yau mata nawa ne suke rayuwa a ƙarƙashin kulawan 'ya'yansu wata ɗan tafa gwamna ne ku je ku ga yadda ake alfarma a wajenta gidanta kawai gwamnati ne layi ake a gidanta da motoci za mu je mu gaida hajiya maman gwamna yau da baki haifi gwamna ba a zuwa miki wannan wata ɗanta shugaban ƙasa ne ki ga mulki a gun tsohuwan nan ba magana kina cikin ni'ima wata ɗanta mawadaci ne a tajiri wani muna magana da shi mai hali ne na ce yaya mahaifiya yake haji ya ce haba malam ya ce tuntunin na mai da ita saudiya na ce saudiya kama ya ce wallahi na mai da ita kusa da kaba ma ya ce wallahi malam gida na siya a saudiya ni da naga uwata da naga Allah ya hore mini Allah ya bani dama na ce ni me zan yi sakayya wa hajiya naga kullun hajiya in aka kunna talabishin sai ta ringa mm, Allah ya kai mu sai ta ringa cewa baba ina son wannan guri in ganni ina dawafi Allah ya hada mu da annabi Muhammadu tsohuwan wannan kullum haka take faɗa Allah ya rufa wa ɗanta asiri yace wallahi malam na duba na duba na ce to wai me zan yi wa mahaifiyata an burge ta yace haka na tafi Saudiya na je kasar garin Makka na nemi gida na sai gida na nemi shagala yar aiki wanda za ta yi mata aiki na ɗauke uwata na kaita na yi mata ikamar zama kuma na samu direba na bashi mota na ce duk kullum ka rinka kai ta harami sallah biyar ya ce wallahi uwata duk salloli biyar a haramin maka take in ta yi sati biyu sati uku wata ɗaya sai ta ce a kai ne madina kaji tsohuwa ta samu wuri malam alhamdulillah a kai ta madina a kai ta madina kama mata hotel ta je kabarin annabi ta yi addu'a ta yi wa annabi salati ta yi masallacin annabi ta yi sallah ta dawo hotel dinta ta ci abincin ta an gama mai da ita yanzu dan Allah wannan haifuwar ba ta zama albarka ba haka ake so ka haifi da zai kula da kai yace malam bayan ta yi wata shida wata bakwai ko shekara ɗaya in naga hankalinta yana so ta zo gida ta ga yan uwanta yace sai in mata sayayya mu hau jirgi mu tafi in kai ta zo gida ai ta zuwa ana gaisuwa an kai ta kauyuka duk ta je su gama gaisawa da sauran Najeriya ya fara cizanta ya ce wop sai ke ta miri ta baka yanzu wanda bai zama alheri ba don haka ina da kisoshi da yawa da zan baku akan dalilin haihuwa mace ta samu rufin asiri dalilin haihuwa uba ya samu rufin asiri Ya'yan nan da kuke kallon su wallahi ba ku san tarin arzikin da yake kan kwakwalwarsu ba wallahi ‘ya'yan nan duke gani yanzu wannan ‘yar da ke gani tana miki fitsarin kwance kina zaginta watakila matar gwamna ce kina shirme ƙwarai kuwa ita wannan mai fitsarin kwancen wannan da yake gani kaza ma kina wasa ba mamaki wani sanata ya zo ya kiɗime ya ce sai ita in ba ita ba sai kwata a ai sun zai da ce alijiya ya zo ai an canja ba a <laughs> ba ta ba shi ba sai rijiya ya ce an ba shi ba sai ne fada kwata aikin dai ba za a mutu ba ko Allah ya muku albarka Allah ya wa 'ya'ya albarka sannan kuma daga cikin amfanin aure na biyar shine at-tahassunu min ash-shaytani bi daf'i ghawa'il ash-shahawati ba da kariya da tsaro daga shaytan da duk abinda shaytan yake kawowa na halakar da dan adam na sha'awa wanda bai yi aure ba sha'awa tana damunsa yarinyar da ta kai munzalin aure sha'awa tana damunta Allah ya faɗa a cikin alkur'ani zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf Allah ke zalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab son mace da mace ta je tana son namiji ko sha'awa hubbu shahawati minan nisa'i wannan wani abu ne da Allah ya kimtsa shi a cikin zukatan yan adam duk mai lafiya ya yi sha'awar mace duk mace mai lafiya ta yi sha'awar namiji menene maganin wannan sha'awa kar a bi da ita ta hanyar haram shine ne a yi aure don a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na shida akwai samarwa rai hutu idan aure yayi daɗi, akwai hutu a cikin tarwihun nafsi kenan wa ila sihabi mukhalafati zawjati da ɗaukewa rai cewa da samun kwanciyar hankali in dai aure aka yi da bismillah to an ƙare shi da alhamdulillah kuwa in dai yi daɗi Allah ya baki miji kina son sa ya baki miji yana mutuwa sanki dan ina miki addu'a in ma Allah zai baki miji ya baki wanda yake mutuwa ba wai so fa kare ba mutuwar so ya ji kabar zai halaka saboda ke to in kin samu wannan sai ki danne haka ki rike hannu biyu ki ta nika kawai Allah ya hore mu kin samu alheri amma ki samu mijin da ba son ki yake ba kullun zagi kullun cin mutunci kullun wulakantawa ba daɗi yana da matsaloli da yawa zagin mace tozarta mace wulakanta mace cin mutuncin mace zagin iyayenta marinta har da dunduma wani yake wani ya kai mata kafa wani kan ma gora ya ɗauko ya maka mata irin wannan abubuwa yakan lalata zaman aure yakan sa mace ka ji ba daɗin aure ba ka da aiki sai dai ka zagi matarka ba ka da aiki sai dai ka hantari matarka ba ka da aiki sai dai ka daka mata tsawa ka zama baiwa a wajenka ba a kula da ita ba ta da kima ba ta da daraja haihuwar da ta yi bai mata amfani ba ba ka ganin girman 'ya'yanta ba ka ganin girmanta ba ka ganin kimanta wata ta ce malam ba abu mai daraja a wajena a wajen mijina baya mun komai sai zagi sai rashin mutunci ta ce wallahi na san me yasa bai sallame da ba saboda 'ya'yansa da nake masa gadi saboda ya san ba wata yarinya yar titi budurwa da zai je auro ta kula masa da waɗannan 'ya'ya, barkatai ga sunan wata ta ce wallahi ma nan ni dai na fada halaka me ya faru saboda abin da mijina yake mun ni fa na dai na yi zina uzu billahi min shaitani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zina kuma baya kula ni ya kore ni baya bani dama baya bani lokacinsa in nazo zo sai ta walakanta ni yana tozarta ni ni kuma na ga da wannan wulakancin a hanyar wayata na haɗu da wani na je na kaza da sauransu yau abin da yake faruwa kenan a gidajen aure wanda mazan ba sa ganewa ka zo ka wulakanta mace ta je a waya ta haɗu da wani ya mata daɗin baki wani ma bugowa mijin yayi saboda reni ya ce ka ga wance da kake wulakanta in ba baka son ta akwai masoyinta a waje ko ba na gaya muku wannan wannan kes ne aka yi shi saboda yana tozarta ta ku daina yin haka bahi da kyau ku kyautata wa iyalanku manzo Allah ce khairukum khairukum li nisa'ihim mafi alheri a cikin ku mafi alheri ga wanda suke kyautatawa matansu Kyautatawa mace alheri ne kyautatawa mace lada ne da idan mata ana gaya musu wannan za su yi sha'awar su yi aure za su ji daɗin su raya sunnar aure amma idan ba a yi musu wannan bafa, sai su guji aure sai su zaɓi zawarci sai su zaɓi zaman banza a gari kawai su ƙi su yarda su yi auren saboda suna ganin a cikin auren akwai tozartawa a cikin auren akwai kuma me akwai wulaƙantawa don haka muna kira ga iyaye don Allah ku gaya wa 'ya'yanku ku musu tarbiyya su kula da arzikin da Allah ya ba su na wannan aure idan ya yi daɗi rayuwa ta yi daɗi idan aure bai yi daɗi ba to rayuwar ma ba ta da daɗi don haka zama da mace shige da fice da mace zama da namiji rayuwa da shi ya fi rayuwa ke ke kaɗai baiwar Allah idan kina da aure ai ba za a haɗa da baki da aure ba da aure fa gida guda ya fi masallacin nan za a ce gidan hajiya dudu ne ya fi masallacin nan wallahi yanzu wata falonta ita kadai wallahi ya kusa wurin karatu nan da muke ita kadai ajiya haka za ta zo ta zauna a kujera don da ita ga ta yar firit sai mulki da sarauta alheri wata gidanta sama da ƙasa wata sai ta yi watanni ma bata je wani gurin ba a gidanta ke kadai Allah ya more miki to ya zaki zaɓi zaman banza akan zaman aure ki yi haƙuri ki zauna a cikin gidan mijinki idan a gidan ku kike sai fa an yi dumame yara sun gama ɗiba ke ku ki zo ki kwashi gindin tukunya wata ta ce ni kan na gaji da wulakancin nan kullum gindin an zo ake bar mini kafin ta tashi yara sun ɗebi dumame sun cinye sun tafi makarantar boko ita kuma tana baccin safe in ta taso ta zo ta ga an cinye ta yi wa uwa magana ta ce to ya zan yi sun cinye in kunu aka yi naki ne na ƙarshe me ya faru kin je kin kashe aurenki kashe aure bai da daɗi idan kika tuna zaman wulakancin da zaki a gida da bukatuwa sai kika gwanda ki haƙuri da wulakancin gidan mijin naki ki daure Allah ya sa ya gyara miki ki ɗora tukunya da kanki ki sauke da kanki amma yana gidan kuma kike kamar yanzu mata ne mace haka kawai tana zaune ta addabi mijinta ni gida zan tafi ni wallahi ka bar ni in je gida ni kaza kaza yale ta je duk inda ta je ta yi sati ɗaya sati biyu sai ka ji tana waya ina gajiya to yaya aikin dai yaya al'amura ni kam yaushe zan dawo ne baka yi min magana ba ita ai ki ci gaba da zama dai tukunna a ki zauna dai tukunna ta da ku ta fara dokuwa ba laifi zumunci a je gida a yi kwana ɗaya biyu uku in yi yawa sati ɗaya an gaisa da yan uwa da dangi ba ki ɗora uwarki nauyi ba ba ki ɗora ubanki nauyi ba ki dawo gidan mijinki ki sakata ki wala ga falon ki a ƙasa ga falo a sama ga falo a can sama ga almajirai ga yan aiki kina ta mulki ga abin da za a ɗora miki a ɗora miki wanda ya dama ki ci abin da gida ma, ki ci abin da gida ma da yawan ku daɗin da kuke ci ma a gidan ku mazajen ku ba ci wallahi tallahi wata ran na kawo wani kifi a gidana mai lafiya kifin nan ya burge ni na ce ga wannan don Allah nawa ne a taimaka min saboda wahalar da nake yi a kula da ni don Allah a ba komai wallahi mai gida Allah saka da alkhairi tun da aka kawo min kifin nan na ci miya ɗaya na ci ƙwaya ɗaya biyu wata nan da na da aka ce la ya ƙare na ce ya ƙare ina aka ji a ah, ya ƙare mana na ce ƙwaya biyu fa na ce a ci aka ce aka ce maka ya ƙare to ya zan yi wallahi ba yadda zan yi kuma dole in na zo siya in siya da yawa kai mata suna sha'anin su wallahi suna morewa in nama ka ciwo in ba sa'a ka ci ba sai su zaɓi mai kyan su cinye kafin ma ka zo tukunna in daga dama fa zan ta tona asirin ku ko in bari haka ne kawai to a takaita haka ko to Allah ya sa muku albarka abu na bakwai a cikin aure musamman ga namiji duk wanda yake namiji ne Allah ya taimake shi da aure to Allah ya ba shi sauƙin gudanar da harkar gida shine tafrihu alqalb an tadbiril manzili wa takalluf bihi bi shughli at-tabkh wal kansi wal wal farash wa tanzifi al-awani wa asbab al-aishi wannan duk wasu ayyuka ne da namiji idan yayi aure ba sai yayi ba amma kafin ya aure shi zai yi kafin ka yi aure ba mata dole kai za ka share ɗakinka haka ne duk saurayin da ya zo neman ki da aure shi yake share ɗakin shi ne alkanas sharar gida goge gilas wanke 'yan rigunansa da wandunansa ranar da ya yi aure bi zai wannan ba ajiye kwanuka gyara kwano in mai dafa abinci ne da kansa shi zai yi da kansa wani namijin ma wallahi karki so ki ga ɗakinsa mata an gaya muku wani abu kun ga samarin da kuke ganin su billahi azimu in kun ga ɗakunan su ba za ku aure su ba ku yi haƙuri ba to nan asiri ba mani. a waje kam za ki gan shi iya gaye iya ado wani fa in kin shiga ɗakinsa kika ga filonsa yadda kika san wato ma'aikatar gawayi ce yayi baki kirin ki duba ne filo ai fari ne shekara da shekaru saboda me ba yi da matar da za ta zazzage rigan filo ta wanke ya kwanta anan ya zuba yawon bacci kwanan sha guda gobe kuma ya daɗa zuba yawon bacci anan kwanan sha guda jibi ya juye filon haka dai haka dai da idan mutum ya yi gida ba ruwansa da shiga kicin yanzu ko wataƙila kai za ka ɗora shayi wataƙila kai za ka yi kaza akwai matsaloli na gida da yawa wanda namiji yake fama da shi idan bayi da mata amma in Allah ya bashi mata Allah ya hutar da shi ko kuma daman mata Allah ya muku albarka ai ɗabi'a ku daman ta ginu masu aiki ne ku ku yi shara ku gyara kicin ku gyara guri ku yi abin nan Allah ya yi ku dan wannan yanzu ko wannan ribar ba za ta sa namiji ya dage ya aure ba wanki fa wani baya yi wallahi wanki wani baya yi wani wallahi bai san inda ake wanki da guga ba saboda ya auro injin wanki da guga yar albarka ta wanke ta goge ta sa turare ta sa mai a durowa yar albarka in zai fita ta zaba masa kaya ta zaba mai hula ta zaba masa riga yar albarka takalminsa ta goge yar albarka agogonsa ta zama masa ajiye masa yar albarka ta kula mai da yaya yar albarka ita take tsabtace gida ba za ka ga yana ba za ka danti ba yar albarka babu abin da ta bari tana kula da gida saboda tana neman albarkar rayuwa yanzu ko don wannan namiji bai kamata ya je aure ba ka zo kana wahala Allah ya baka hutu ka je gashi ka dan bada dan sadakinka ka samu gidan zamanka dan albashinka ka zo a cinye tare da ka zo ka cika ɗaya ba wanda ku ci biyu ba haka ake yi da haka ina fatan mutane su sani cewa da duk abin da Allah ya ce a yi wallahi akwai albarka akwai alheri a cikinsa amma idan shi shi kaɗai ne ba zai iya yi ba malamai suka ce fa inda insana ya ta'azzaru alaihi aksaru zalika ma alwahdati da yawa cikin wannan ayyuka na gida je ka ga dawo na gida wallahi zai wahala ga namiji kuma ga zaman ce. duk wanda bai da aure haka zai shiga gida ya kwanta inda zabi yake ba mai bashi ruwa sha ba mai bashi magani idan ciwon ciki ya murɗe shi da daddare billahi azimu haka zai ta birgima ana ba da labari wani bai da mata ciwo ya maki cikin dare ba mata alhaji kai aure ya kori matar ba ya zama da ita wata ciwo ya danne shi kin san da ciwo ya danne shi ta ihu ba wanda ya ji ya faɗo daga gado yana neman taimako saboda yana so a kai shi asibiti wallahi da kansa yake bayani haka ya ta mirginawa ya ta mirginawa har dan saboda ba zai iya tashi ya zauna ko ya tafiya ba haka yi ta mirginawa sai da ya zo bakin kofa ya ta dukan kofa shine wani makoci ya ji zai wuce ce lafiya ya ce a taimaka mini ba da lafiya sai balle kofa aka yi aka shiga aka dauke shi aka yi shi asibiti dan Allah da da mata a gidan wannan zai faru to wani ma da ya mutu saboda ba mata kin san sai da ya kumbura wallahi kumbura ya fam a gadansa ya kumbura ya fashe har ya fara ɗoyi makota suka ji warin ya yi yawa ana ta cewa wani kwata ne ba a yashe ba waye ya bude shaddan gidansa yaya aka yi ashe ba shadda ba ne Dan adam ne ya mutu ya kumbura sai da aka kira jami'an tsaro aka fasa gidan aka bude aka tarar da ashe mai gida ne ba mata ya mutu yana kan gadansa har ya kumbura ya fara lelayewa in takaice miki zance da aka zo ɗaukansa katifar gaba ɗaya aka naɗe aka rufe da shi aka fita da shi saboda ana taɓa shi wanka ma ba mai ba yayyafa mai ruwa kai ba mata yaushe za a yi rayuwa ba mata ai duk wanda bai da mata yana cikin ƙasƙanci wallahi duk wanda bai yi aure ba musamman kana da rufin asiri da wadata wai ana zuga mutum wai bai da aure wai shi ko aure bai da shi akwai ranar wulakanci ko Allah kiyaye ran da mutum ya fadi ciwo ya buge shi da daddare fadi ya mutu in ba sa'a ba sai an balla kofarka da ka koyi aure ku samu sauki ku samu rayuwa kuma zaman kaɗai ce ma bai da dadi ai ka zauna a gida kai kadai sai dai ka danna waya amma inda matarka a kusa da kai fa ku dan yi hira ku yi wasa da dariya ku tattauna in ta bata maka rai kai mata fada ita ma ta dan maka fushi ka dan rarraso ta ta dawo haka dai ai tai shine rayuwar ai amma ku ce sha'awar zaman kadaici kun boye kuɗi a bankuna kun tara arziki kuma kun ki ku aure wani yana a ai ni ba na son aure ba na son problem to waye ce maka rayuwar ba problem in ba ka da auren ma kafi problem banda ka samu problem mai sababi mai lada aiko Allah shi datar da mu wai kuna ganewa kuwa to Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace ga ɓata lokaci duk wanda ya ce zai wannan in ka ce kai za ka yi abincin karyawa da safe sai ka makara a ofis in ka ce za ka dawo ka yi aiki abincin rana a ofis ɗinka ba ka tashi sai karfe uku idan da matar ka dafa ma za a yi a kai maka kawai kai amfanin aure fa malam ba a magana sannan malamai suka ce almar'atu saliha aunun ala dini bi hadhihi tariqa duk inda mutum ya samu mace ta kwarai Allah ya bashi dama ya yi aure ya samu mata ƙware, to mata ƙware tana taimakon mutum akan addininsa hajiya addinin naka ba zai zamanto daram da kam lafiya ba walla ce ka samu mata aure musamman a wannan zamani wani zai ce ah, ai akwai waɗanda sun mutu ba su yi aure ba wasu malamai ma ai ba su yi aure ba eh haka ne amma baka san larurarsu ba. ba ƙila malamin bai da lafiya bai faɗa ba wataƙila yana da wani uzurin da shi nasa ne ba irin naka ne kuma ya fi ka tsoron Allah bai shagalci da harkar mata ba ka ki kai aure amma kana bin yan mata wata kuma ni wallahi tun da na sha wahala a gidan aure ni da aure har abada sai dai aljanna Ya na za ki shiga aljanna je kina yawo kina shiga tiktok kina shiga facebook kina bayyana tsiraici ai akwai wasu shakiyan mata ba ku ganin su sun yi suna duk abu za ga suna magana kaza in kin tambaya waye mijinta ba miji ta zama tantire ɗan iska mara albarka mara kirki ba ku ganin su da kun ɗaga waya za ku gan an yi kwalliya in za a yi bidiyo sai a yi kwalliya a ainihin wato ba ni sunan shi a bayyana ado in fara ce ta nuna farinta ta kula da abin da kirjinta ta yi kaza wai tana maganganu ana jinta ko da sunan siyasa ko da sunan kaza amma fa ba mijin aure ana so a aure su sun ki saboda ba za su auru ba namiji bai ishe sarrafa su ba to yanzu irin wannan matar ita ce za ta zo ta yi magana wai mutane ta ce ku yi kaza ku bar kaza irin wannan matar da haka ku kula mata ku rike mutuncin ku da darajar ku duk inda mace ta kai da shahara da ɗaukaka ko da matsayi ko dukiya ko sarauta ko siyasa ko ma me ya kamata a ji cewa tana da mijin da yake tsawatar da ita to amma tunda ba ta da mijin da zai mata tsawa ba ta da mijin da zai mata fada shi yasa za ta faɗi abin da ta ga dama an ɗaga ta an ɗaukaka ta tana ganin ita wata ce ba ta san akwai hisabi a gabanta ba da mata masu yawon neman kuɗi yau tana indiya yau tana dubai jibi ta tafi saudiya gata tana china an je an sayo kayan kicin an sayo zannuwan gado an yi kaza hajiya ina mijinki babu wai ita yar kasuwa ce ai aure yana taimakon konki akan addini alal akalli ko yawo zaki je ko wani guri ki san akwai namijin da zai ce je ki karki je wannan shine gata duk dan da yake yawo a cikin unguwa bai da uba mai mai fada dan Allah dan gata ne ba dan gata bane daka wannan rayuwa ta boko wannan rayuwa ta siyasa mace ta zama kasur kuma yar siyasa amma ba aure A ta shiga cikin maza duk inda aka gaji taro da ita zaji saboda ba miji Allah ya san yaya suke rayuwa da haka mu addini muke yi mu shari'a muke yi dole a gaya musu gaskiya ku yi aure ku kare mutuncinku yau da ba ta yi auren ba ta zauna a gida ta ɓoye kanta ta rufa kanta asiri da haka aure albarka ne aure kuma alheri ne kuma namijin da Allah ya taimake shi ya samu almar'atu salihah to ya dace manzon Allah ya yi bayani akan mafi alherin mata mafi alheri daga cikin mata yace khairun nisa'i man idza nazarta a sarrafka, mafi alheri daga cikin mata ita ce in ka kalle ta sai ka ji daɗi a wata riwayar man iza absarta sarrafka, idan ka kalle ta sai ka ji daɗi ko man ta man man absarta wanda naka ji daɗi in ka ganta wa iza amarta a ata'atka ita ce matar da in ka ba ta umarni sai ta yi maka da'a kana cewa a yi? sai ta yi kana cewa bari sai ta bari ba fandariniyar mace ba wa idza ghibta anha hafidatka an nafsiha wa malik idan baka nan sai ta kare ka daga dukiyar akan dukiyarka da kanta da kanta ba ta barin wani ya yi alaƙa da ita ba kai ba ba ta barin ta ainihin wato shiga cikin harka ta auratayya da wani ba kai ba hira mai daɗi tattaunawa aika wasiƙu tura hotuna ba ta yi don tana kare amana ta aure wanda wannan yau ɗabi'ar ku ne mata duk matar da ta saka kwalli ya mata kyau sai ta ɗauki hotonta ta tura a facebook kin yi asara duk matar da ta saka riga ta mata kyau sai ta tura a tiktok kin yi asara duk matar da ta sa a tamfa ta mata kyau ta sayo wani kaya designing ta sa mai kyau ba ruwanta da aure ko ba aure sai ta ɗauka ta tura a tiktok duniya a ganta a yi ta comment kin yi asara za ki je wajen Allah kya ba da bayani mazala ce almar'atu aura mace al'aura ce ku ji wannan hadisin da ba kwa so ku ji shi almar'atu auratun ita mace al'aura ce illa alwajh wal kaffain banda fiska banda tafin hannu maganar daukan hoto in tura a WhatsApp dina haka kurin ki ɗauki hotunan ki kina yadawa waye kai ki me ya kai ki amma yau ku shiga tiktok ku ga hoton mata saboda an samu kudi an sai wayoyi ba abincin kirki a gida amma ana rike da wayar dubu ɗari bakwai wallahi wata ƙosan karyawa na naira ɗari biyu wallahi ya gagare ta amma tana da tafkekiyar waya a hannunta ba kuɗin da za a ba wa yara break amma akwai kuɗin data bayyana tsiraici ni mamakin da nake yi wai mace wai ta shiga ta sa gabanta a madubi ta ga kanta ta ga kwalliyarta ta cire hijabinta ta ɗauki hoton kanta ta yi lalle ta ɗauki hoton kanta ta yada a duniya ana kallo ko da miji ko ba miji haramun baiwan Allah ba ke ce sarauniyar kyau ba wallahi ba ke ce sarauniyar kyau ba an fi ki kyau da yawa wani iya ganki ma wallahi tsaki zai wani iya ganki wallahi tsirkar da yawo zai ki rufa kanki asiri ki rufa kanki ki lullaba jikinki mijinki shine naki amma ba duniya ba sai kun je kun zama yada hotunan naku su ba ya zo ya kama ku ta gani ba za ku iya istighfarin da za ku ba zai iya janyo barnar da kuka yi ba dan Allah ku gyara iyaye ku kula da tarbiyyar ‘ya'yanku yanzu ‘yan mata za ka ga yarinya budurwa ‘yar ƙaramar yarinya fitilar da take a cikin wayoyi abin zai baka mamaki wallahi na ga wayata nake duba na ci karo na wata yarinya tana wani abu yarinya nan ba ta yi aure ba ba ta wuce shekara goma sha ba idan ka ga irin abin da take hankalinka ba zai ɗauka ba na ce yanzu wannan ina uwarta yanzu wannan yarinyar ina ubanta yanzu wannan yari abin take ina musulunci ina shari'a ina kunya ina sani ya kamata ta saka wasu kaya komai na jikinta a fili ke tana ɗaukan wayarta tana kan faɗin abubuwa maganganu masu zurfi masu nauyi maganganun kunya amma yarinya na bata da kunya idan ta taras na ce wanda ya auri wannan ya ɗebi guba ya kai gidansa sai dai Allah ya shiryar da ita iyaye na mata yaushe za a gyara tarbiyya ne kam a gaya mini sai yaushe za ku gyara tarbiyyar 'ya'yanku kun bari 'ya'ya sun lalace da sunan wadata da sunan rufin asiri kun bar 'ya'yanku 'yan mata samari ce sai musu wayoyi yarinya ba sana'a kirki ubanta ba sana'a kirki uwarta ba sana'a kirki amma tana rike da waya iphone kaza iphone kaza wayar miliyan kaza rufin ɗakin gidansu shekara hamsin ba a canza kwanon ba mutuncinta ta bayan kowa ya sani a wace sana'ar kika ce wayar wani kanin babanki ya sai miki ko babanki kina rike wayar da ubanki baya iya rike ta cefane yana gagaran ubanki amma kina rike da waya mai tsada sai ka bude wayar yarinya fa ka tarar da kati kati na kira kawai wallahi sai ka tarar da dubu ɗari biyar wai kun ji mai nake faɗa wannan fakwali yanzu ke za ki kira ba ɗari biyu kike sawa ba naira ɗari ma ko ga wata yarwa ta ce ni kam naira ɗari ba nake sawa amma za ki iya samun wayar yarinya naira dubu ɗari ci dubu ɗari ka na wallahi ko kuna tsammanin ba san me kuke yi ba ne wa ya sa mata zubo mata aka yi duk wanda ya saka wani abu sai ya ɗauka duk wanda ya je daji ya shuka gero da dawa ina ce daga baya zai jira ya girbe ko haka ne duk wanda ya ajiye akuya yana ciyar da ita yana shayar da ita ya ba ta ci ta koshi daga ƙarshe kan ba zai ɗauke ta kai ta kasuwa ba to duk namijin da yi miki hidima duk namijin da ya kashe miki kuɗi duk mijin da ya sai miki waya duk namijin da yake zuba miki data duk namijin da kike roƙonsa in kin shiga talauci yana kina bukata miki abu kar ki ɗauka don Allah yake miki a'a akwai wani abu da yake so ne a jikinki Allah ya taimake ku ya sa ku ji wannan wa'azi ku gyara haka za mu ta gaya muku muna maimaita muku don ku da mutuncin ku bi Allah ku bi manzan Allah ku zama masu kima ku zama masu daraja Allah ya ba ku ikon gyarawa malamai suka ce daga cikin muhimmanci na aure da fa'idar aure shine mutum yana sa kansa ya takura wa kansa ya bi Allah kamar yaya shi namiji zai takura wa kansa ya fita ya nemo miki abinci in ya ciyar da ke ya samu lada manzan Allah ya ce hatta lukuma ta alu hafi fimra'atik hatta loma da namiji yake sawa a bakin matarsa yana da lada loma ɗaya idan kika ci mai gidanki yana da ladan loman nan duk lomomin da kike sharɓa da mai gidanki duk cokalin abincin da zaki mai gidanki yana da lada to wannan wahalar da namiji yake yi ya nemo abinci ya kawo muku ku ci ku sha akwai lada ba aikin banza ba ne. ke ma hidimar gida da kike yi kin share kin wanke banɗaki kin share falo kin goge kujeru kin goge gilasai kin zo kin share tsakar gida kin zo kin shiga kicin kin dora ruwan zafi an sauke an yi wanka kin dora ruwan zafi an sauke an sha shayi kin dora ruwan zafi kin dora taliya kin dora shinkafa kin dora rude kin kwaba kin kwaba kin soya kin kin kin kin kin ba za ku ɗaya da ni ba ai sai ku ɗaya da ni ai ko saboda abinda mace take yi a gida ai bai rai lissafo ba ko ba ka bane to wallahi duka wannan abin akwai lada a ciki wani lokacin a gida in na ga mata suna hidima ka matan nan ta gama da ni ta kwace lada. an shiga kicin an samu lada an shimfiɗa maka tabarma an samu lada an kawo maka shayi an samu lada an kawo maka abinci an samu lada ka gama ci an ɗauke an samu lada an wanke kwanuka an samu lada wani lokacin ma hannunka za ka miƙa ka ce wanke iyi ƙwarai kuwa ai wanda ka mata hanya ta samu lada in farcen ka ya tsoro da yawa ka ce zo ki yanke farce ba ruwanka da mai yankan farce duk wanda ka ga farcensa ya yi tsawo yana kaiwa mai yankan farce ayya ina matarka ina matarka yanzu mata sun waye in gaya muku abinda mata suke yi zuwa suke su kilifa kilifa dai ta askin maza mai gida kar in sake ganin ka a wajen mai aski wannan tonan asiri ba da mu ba yaushe za ka je ka buɗe kanka a shagon aski kina da kilifanki kina da abin askinki menene aski ya zauna ki aske shi ki gyara shi ke ce madubin ke ɗagawun gani ya gani gyara can ba ni ƙeyarka ki dan share masa ba ni ta gaban goshi goshinka ki gyara mai ki hura kilifan ki ki nade a leda ki aje dan Allah bai fi ba mai gidanki da girman ce zai mika kansa a gurin aski kale ya zai ɗebo miki kwarkwata ba hajja gaɗe mun yalfa don na san wannan karatun ku ba da ku nake ba a ayo tsohuwa mai shekara saba'in mai tamanin na za ta gane wannan karatu ita ko mai za ta aski ai sai kurkura ita kan abarsu da wanzamai kawai ko ba ka bane ina magana da waɗannan yaran ke magana waɗannan da su nake da kuma ƴaƴanku da za ku haifa wannan in gaya muku sirri da haka mace take mallake mijinta wallahi da haka zaki mallake mijinki zai zama yana in Allah ya soya da ikon Allah yana hannunki sai yanda kika yi da shi amma ku bar maza suna yawo wajen aski me aka yi Allah ya mana abuwansa daga ƙarshe ya ku ƴan uwana ina so sanar da ku cewa lallai duk wanda zai yi aure yan yanbaghi lirrajuli idza arada an yatazawwaja an yanzura fi dinil mar'ati malamai suka ce ya kamata ga namiji idan zai yi aure to ya kula da addinin mace kin ji abin da shari'a ta ce duk wanda zai yi aure alaika bi zati dini taribat yadaka ka kula da mai kulawa da addini mace mai addini sai hannunka ya samu albarka da alheri lalle ya kula da addinin mace mace mai addini daɗin zama mace mai addini ga haƙuri mace mai addini ga ladabi mace mai addini ga kunya mace mai addini ga biyayya mace mai addini ga tausayi mace mai addini ga jin ƙayin mijinta mace mai addini ga haƙurin da ɗan abin da aka bata mace mai addini mace mai addini mace mai addini mace mai addini mace mai addini wato alherin ta wallahi ba zai lissafu ba amma duk wanda ya je ya auro yar tasha oh Allah wailu Allah wailu bas bi ma bi yarai bone wallahi ana na tabel ɗin kam Allah jomirawo wato wato hoinu biye amin mana mace mai addini alherinta baya lissafuwa don haka malamai suka ce yambari lirrajuli idan arada an yata zawaja an yanzu fi dinil mar'a duk namijin da ya san me yake wallahi ya neman aure cewa zai a bashi mai addini sannan kuma ya kamata waliyai waɗanda suke aurar da 'ya'yansu kuma idan za ku ba da 'ya'yanku mata aure ku kula da addinin wanda za ku aurawa وينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله باء بعد أولي بأسان هل متم بيا وليي يا وليي ما سدون أولي يا إياي ما سباد أولي يا ما تادس كتراني كان سيكين أولواني باء a aurar يا بدروا كوبا زورا باء ba a bayar da ita sai an gama bincike akan na farko kenan abu na biyu hali na wanda zai aura da yanayinsa idan a mantar man dina dinahu wa manzan manzon rahama ce idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa kun ga addini annabi ya ce a cikin hadisi kuma kun ga hali annabi ya ce a cikin hadisi ba zawwijin ku aura masa yarku amma yau me ake dubawa duba mana da wace mota ya zo ayya ka yau fa kin ga rigar da mutumin nawa ya zo da ita abin da ya dame ki rigar su kike kike kalla wataƙila baƙi ne a cikin rigar riga ce mai kyau amma zuciyar muguwa ce abin da ya baki na duniya shi ya ɗauki hankalinki ni kam ina cikin ciwon zuciya da damuwa da ɓacin rai a kan yariya budurwa da ake yaudararta da kuɗi a aure ta lokaci yayi da ya kamata kada a yaudare ku da kuɗi wallahi sai dai a yaudare ki da addini a yi miki ƙaryar addini a aure ki daga baya ki gane wanda ya fi alheri a kan a ce an miki yaudare ki da kuɗi namijin wannan zamani kafin ki shigo gidan ne zai nuna miki kuɗi na rantse da Allah idan kika shigo gidan wallahi tallahi matan titi sai sun fike more kudin sa wata ta kira ni tana kuka wayyo Allah ni kam ni wallahi mala kaza nace ki hakuri me ya faru kace mutumin nan naira ɗari biyun sa aljihu in ka ɗauka za ka yi aikin gida ya ci zagin ka yana cin mutuncinka Abun dubu ɗaya ya yi ta ce malam sai gashi yana hira da 'yan mata wata ta aiko a tura mata dubu ɗari ya tura wata ya tura mata saba'in wata ya tura mata ma ɗari biyu da hamsin ta ce wallahi wallahi malam yan matan banza ne yake tura musu kuɗi ni kuma ni da 'ya'yansa muna cikin yunwa muna cikin talauci ba zan zauna a gidan nan ba na gaji da zaman aure da nace yi haƙuri kwantar da hankalinki mazan zamani sai a hankali na ga kun tsoruta jikinku ya yi sanyi ya kamata ku san da haka zai iya kashe kuɗi a waje a banza amma ke ba zai kashe miki ba ke ba zai kashe miki ba wallahi sai yake ga yana kacewa inuwar giginya na nesa kashaki shi inuwar giginya ne wanda yake nesan giginya shi yake morata amma wanda yake gindin giginya baya samun ta malamai suka ce li'anna tasiru bin nikahi marmuka ko marquqa afwan duk wanda ya aurar da yarsa ga wani ya fa lura da addinin mutumin ya lura da halin mutumin ya lura da ɗabi'un mutumin ba mai yawan fushi ba ba mai fada ba ba mugu ba ba azzalimi ba ba mara haƙuri ba ba mai cin mutunci ba ba mai zagi mai wulaƙantawa ba a'a saboda idan ka aurar da yarka ga wannan mutumin ba yar fa za ta zama kamar baiwa ne a hannunsa na rantse da Allah ya kamata iyaye in sun ji wannan karatun su fashe da kuka akan rashin sanin halin waɗanda suke ba da 'ya'yansu ka ɗauki 'yarka kana santa kana ƙaunata ka ba da ita ga azzalimi ka ba da ita ga matuci a sa maka hawan jini kullum damuwa lokacin yarinyar tana gidan na hankalinka a kwanci amma tun da ka aurar da ita ka daina bacci da ka ga waya daga gidan wance bala'i ne yau akwai auren da wallahi an hana iyayen bacci an hana su kwanci hankali saboda zalincin waɗanda aka aura wa 'ya'yan da haka sai kun kula ku daina ruɗuwa da abun duniya a aure ku ku kula da addinin da manzan Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yace wa mata zawajaha min fasiqin aw mubtadi'in faqad jana alaiha wa ala nafsihi duk wanda ya aurar da yarsa ga wani ɗan bidi'a wanda baya bin sunna baya bin shari'a mai kawo sabo a cikin addini sannan fasiki fasiki wallahi ka cutar da yarka kuma ka cutar da kanka jana alaiha wa ala nafsihi kai wata jinaya wa kanka da kuma yarka gaba daya wasu mazan fasikai ne yau abinda maza suke neman mata neman mata ka ga mutum kamar yana da kamala amma wayarsa a cike duke da hotunan yan mata wannan mutumin kirki ne in ka ji yana waya karfe ɗaya karfe biyu ke fa ya barki kina can kina kin yi wanka kin yi kwalliya kin yi ado yana kina jiran sa amma wallahi bai san kina ba yana hira da matan banza haka kuma duk wanda ya auri fasika kana aurenta ka ciyar da ita ka shayar da ita amma tana da wasu mazan a waje azzalima ba ki da kirki ba ki kyauta ba kin ci mutuncin aure kin ci amanar aure duk wanda yayi tsallake dokar Allah ya je yayi abin da ya ga dama wallahi sai ya girbi abin da ya aikata shari'a ba ƙarya ne, addini gaskiya ne wata mutum ya zo ya ce wa Hassan al-Basri wujib na ibnati ya Imam al-Hassan al-Basri wai ni yata wa zan aura wa yata ne wa zan ba wa yata qala mimman yattaqillah Hassan al-Basri yace ka je ka zabi mai tsoron Allah ka bada da yarka dan Allah kin ji magana kuɗi dan Allah kin ji magana sarauta dan Allah kin ji maganar mulki dan Allah kin ji maganar mai tarin shaguna Zaki iya ɗaukan yarki ki bawa mai shaguna fasiki ne Zaki iya ɗaukan yarki ki bawa ɗan siyasan ɗan luwaɗi ne Zaki iya ɗaukan yarki ki bawa mai manya-manyan motoci watakila neman mata yake da neman maza bai da lokacin matarsa za ki iya ɗauka ki bashi ɗan iskan gari ne kawai riga ce ta mai da shi mutumin kirki kawai ku yi addu'a kar ku ɗauki yayan ku je ba cikin gaskanci ba wani gaggawa wallahi ba a samu mai aure ba har yanzu kai ni yanzu duk wanda ya zo zan bashi ayya ba a haka a yi haƙuri komin girmanta Allah zai kawo mata miji yace fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam ko lam yazlimha mai tsoron Allah idan ya so yarki zai girmama ta duk wacce ta auren da yarta ga mai tsoron Allah to in yana son ta ce girmama ta ku je ku tambayi matan da suka auri masu addini a gida irin duniya aljannar duniyar da suke ji ku je ku tambaye su sannan idan ya bata ta bata masa rai ba zai zalunce ta ba wallahi duk namiji mai tsoron Allah ba zai zalunci mace ba amma duk mamijin da kika aura wa yarki baya tsoron Allah wani abin duniya ya samu sai ya ci mutuncinta sai ya wulakanta ta kuma daga ƙarshe dukiyar tasa ba za ku ci ba koro ta ne duk ba gashi muna gani ba kwaɗayi ya kai kuda daga zuwa ya je faɗa ashe soyayyen mai ne kwaɗayi ya kai kuda ya je yana kwaɗayi ashe cikin zuma ne yana faɗawa ya tsunduma ai kun ga zuma da zaki ko Ƙuda ne ya kai kansa yana jefa kansa ya yi ƙoƙari ya jawo abu ya ƙi jayuwa yayyayyaye da ƙarshe ne ce bari ya ƙarisa gaba ɗaya ya tsunduma da ƙarshe ya zama gawa abinda na faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa ku yi haƙuri yau kam na ga jikinku da sanyi amma dai ba damuwa haka rayuwa take ku ɗauki abin da aka gaya muku don ku amfana da shi barin dakata a nan insha Allah saboda yau juma'a ne abin da na faɗa daidai Allah ya mana arziki wanda na yi na kuskure Allah ya mana rangwame Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu wannan gari namu na Kumo Akko local government Allah ya sa masa albarka Allah ya yalwata mana rayuwa Allah ya inganta mana Allah ya sa mu yi azumi lafiya mu gama lafiya Allah kuma ya lullube mu da alherinsa da albarka ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم استر عوراتنا وعمل روآتنا واحفظنا بما تحفظ به بارك الصالحين Allah ka mana maganin abin da yake damun mu Allah ka mana maganin abin da yake damun mu Allah cututtukan da suke jikin mu Allah ka kashe cututtukan Allah ka kashe tasirin su Allah idan mun sha magani ka sa magani ne mana amfani ya ubangiji ciwon da yake damu Allah ka warkar da mu anta shafi la shafi illa anta kai ne mai warkarwa ba mai warkarwa in ba kai ba ya Allah duk wanda ya zo wannan makaranta wannan guri da larura Allah ka yaye masa duk wanda yake nema alheri Allah ka bashi Allah kai ka san zukatanmu kai ka san abin da muke so kai ka san abin da ba mu so Allah duk abin da muke so ka bamu duk abin da ba mu so ka raba mu da shi Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka raba mu da mummuna a duniya ka raba mu da mummuna a lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka raya mana mu akan addini Allah ka raya mana ƴaƴanmu kan sunna Allah ka raya mana ƴaƴanmu akan ilimi Allah ka raya mana ƴaƴanmu akan imani Allah ka raya mana ƴaƴanmu akan arziki ya Allah ka sa zama mutanen kwarai ka sa zama 'ya'yan da za a amfana da su Allah ka sa zama 'ya'ya masu albarka Allah ka sa ƴaƴanmu kar su zama dalilin hawan jininmu. Allah ka sa ƴaƴanmu kar su zama dalilin hawan jinin mu da ciwon zuciya ubangiji Allah ka ba mu ƴaƴa masu biyayya ka ba mu masu ladabi masu neman aure Allah ka aurar da su yan mata da ba su da aure Allah ka ba su mazan kwarai Allah ka ba su gidan aure mai daɗi ka ba su gidan aure mai sauƙi ka ba su gidan aure mai yalwa ka ba su gidan aure na rufin asiri ya Allah mazan da suke neman aure su ma ka aurar da su wanda suke neman aure Allah ka aurar da su wanda suke neman sauƙi a rayuwarsu Allah ka sauƙaƙa musu masu neman haihuwa Allah ka ba su haihuwa masu neman jari Allah ka ba su jari masu noma Allah ka sa musu albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka samu su albarka masu da'awar addini Allah ka taimake su Allah ka taimake su akan da'awar su Allah ka taimake su akan da'awar su ubangiji Allah ka karfafa su ka karfafe mu ka sa mu cika da imani Allah ka sa albarka cikin maganganun mu ka sa albarka cikin kalmomin mu ka sa albarka cikin rayuwar mu Allah ka raba mu da san zuciya Allah ka raba mu da san zalunci Allah ka raba mu da fasikanci ka raba mu da munafurci ka raba mu da kasuwanci ka raba mu da munafurci Allah ka raba mu da gaba Allah ka raba mu da kiyayya Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da duk wani dacci rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir Allah ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ya Allah ka hada mu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka mutu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka haskaka kabarinsu Allah ka yalwata kabarinsu Allah ka samu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin